الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه، زامي تاشي درسي نتري دا قوم شاتفت أتشتن كراتبه نا رياض الصالحين نا الإمام يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه يو أشرن دهدو ga watan rajab hijira ta dubu da dari hudu da arba'in da shida kuma ashirin da hudu ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya za mu tashi babi na casa'in da shida a cikin wannan littafi mai albarka babu wida'i sahibi wa wasiyatihi inda firafihi li safarin wa ghairihi والدعاء wa وطلب الدعاء minhu na'am ya ce babu wida'i as-sahib babun yin bankwana da sahibi da sahibi wato aboki abokin zama abokin hulɗa wa wasiyatihi inda firaqihi li safari li safarin wa ghairihi da kuma yi masa wasiya yayin rabuwa da shi domin zai yi tafiya ko a ko wani tafiya wa du'a lahu da yin addu'a a gare shi wa talabil du'a minhu da neman addu'a daga gare shi duk wannan wato a daga cikin na dubban zamantakewa ne na dubban musahaba cewa yayin da sahibinka za ka yi masa bankwana to ya ake yin bankwana da sahibi da kuma nuna cewa wato shi a yin ban kwana din wato abu ne wanda yake an shar'anta shi a cikin shari'a da kuma yi masa wasiya qalallahu ta'ala allah ta'ala yace wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الله ya ووصى بها إبراهيم بنيه إبراهيم يا يوسيتشي يا يوسيا دي ya كلمة فلا إله إلا الله annabi ibrahim ya yi wasiya da wannan kalma ta la ilaha illallah ta addini na tauhidi ya yi wasiya ga 'ya'yansa wa yaqubu haka ma yaqubu shi yaqubu ya ce wato wasiyar shine ya baniya ya ku 'ya'yana inna allaha astafa lakum ad-din Allah ya zaba addini a gare ku fala tamutunna illa wa antum muslimun saboda haka kada ku mutu ba ce kuna musulmi wato kuna masu miƙa wuya ga Allah kuma amkuntum shuhada ko kun kasance masu shaida wato kuna halarce idh hadara yaqub al-maut yayin da mutuwa ta sauko ma annabi yaqub ta zo ma annabi yaqub ibqala li banihi yayin da yace ma ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta ma a baya na? qalu na'budu ilahaka suka ce zamu bauta ma ubangijinka wa ilaha abaika da kuma ubangijin iyayenka sune ibrahim ibrahim da isma'il da ishaq ilahan wahida ubangiji wanda yake wato abun bauta wanda yake shi daya wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu miƙa wuya ne a gare shi musulmi ne a gare shi to wannan wasiya yayin a wasiyar farko ta annabi ibrahim ba kayyade ba da lokacin da ya yi cewa annabi ibrahim wato ya yi musu wasiya ta wannan kalma ta ikhlasi da wannan milla ta musulunci ya yi ma 'ya'yansa wasiya hakanan ma yaqub shi ma ya yi wasiya to sannan kuma allah ya keɓance wasiyar annabi Yaƙubu lokacin mutuwa eh, wanda ya nuna ita lokacin mutuwa lokacin wasiya ne lokacin mutuwa lokacin wasiya ne kamar yadda ya zo a hadisin irbab ibn sariya wa'azin annab sallallahu alaihi wasallam ne da ya sa suka yi kuka sai suka ce ka an hamo izatu muwaddi' kamar wa'azin mai yin bankwana ne kai mana wasiya yayin da mutum zai yi bankwana don saboda rabuwa don bai san ko za a haɗu ba ko ba za a haɗu ba to musamman lokacin mutuwa a lokacin mutuwa yin wasiya a ana mustahabbi ne كتب alaikum idza ahbara ahadukum almaut in taraka khayran الوصية للوالدين walaqrabin bilma'ruf haqqan ala على المحسن على المتقين نعم wa amma al-ahadith hadisai kuwa minha daga ciki hadithu zaid ibn arqam radiyallahu anhu alladhi sabaqa fi bab ikram ahli bayti rasulillah sallallahu alaihi sallam wanda ya gabata a cikin babin girmama mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi sallam قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا يتي منزان الله صلى الله عليه وسلم يا ميكي اتشكم اتشكم يني من ba. yana mai yin hudu ba a gare mu fa allah wa asna alai sai yayi yabo ga Allah yayi kirari a gare shi wa wa'aza yayi wa'azi wato shine ya tsoratar wa zakkara ya tunatar sun qal sannan yace amma ya ce bayan haka ala ku saurara ku ji ayyuhan nas ya ku mutane innama ana bashar ni fa mutum ne yushuku an ya'ti yushiku an ya'ti rasulu rabbi fa ujib ya kusata jakadan ubangiji na ya zo sai na amsa wa ana tarikum fikum thiqlain ni zan bar muku abu nauyaya guda biyu awwaluhuma na farkon su kitabullah littafin Allah fihi alhuda wan nur a cikin sa akwai shari'a da haske fa khudu bi kitabillah ku riko da littafin Allah wastamsiku bihi kuma ku wato ku rike da shi wato ku kama shi fa ala kitabillah ya kwadaitar akan littafin Allah wa raghaba fihi ya kwadaitar akan rike littafin Allah sun maqal sannan yace wa ahlu baiti da kuma mutanen gidana udhakkirukumullah fi ahli baiti ina hada ku da Allah ina tunasar da ku Allah a cikin haƙƙin ahalin gidana ahli baiti rawahu muslim muslim ya rawaito shi wa qad sabaqa bi qawlihi zaid ibn arqam duk da yake ya gabata tarjamarsa a ibn arkam al-ansari al-khazraji daga kabilar khazraj yake ya sauka a kufa yana daga cikin sahabbai mashahurai ya kasance tare da abdullahi ibn rawaha maraya ne a gidan abdullahi ibn rawaha ya tare da shi abdullahi ibn rawaha kun san ya tsaye daga cikin kwamandodin yakin Muta, wanda aka yi a shekara ta takwas bayan hijira to ya ce tare da shi ya fita zuwa ga Muta, yana ɗaure da shi a cikin mangalar mangalar raƙuminsa yana daga cikin waɗanda a ranar yakin uhud maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya komar da su gida saboda ƙarancin shekarunsu da shi da usama da ibn umar da albara ibn azib da zaid ibn arkam da zaid ibn sabit sai ya sanya su su zamanto masu gadi ga yara da mata a shi zaid ibn arkam ya ce ya yi ciwon ido sai mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya je masa ya je duba shi faƙala a ra'aita ya zaid in kanat ainaka lima biha kai ka tasna sai ya ce masa yaya za a kasance idan waɗannan idanu naka suna da abin da yake tare da su yaya kaifa tasna yaya za ka yi asbir wa ahtasib ce zan yi hakuri in nemi lada wajen Allah kala in fa'alta da halkar janna. in kai haka za ka shiga aljanna wa fi lafazin wani lafazin idan talqa Allah wala dhanbalak za ka haɗu da Allah babu zunubi a tare da kai hmm. eh, ya makance um, akwai yarsa unaisa unaysa a cikin musnad abi ala أن أباها زيد بن أرقم عمي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد الله عليه بصره يا مكان باين رسول النبي صلى الله عليه وسلم سنة الله يداوم سدى جننسا قال أبو المنهل سألت البراء عن الصرف فقال سل زيد ابن أرقم فإنه خير مني وأعلم يتنا تنبي البراء ابن آدم أكان canji na karatun mu na yau na muwatta ko inda yanda ake damuwa da sha'anin canji sai yace tambayi zaid ibn arqam fa innahu khairun minni ya fi ni alheri wa a'lam kuma ya fi ni sani shi zaid ibn yace ina tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a wajen wani yaki sai na ji abdullahi bin ubay ibn salul yana cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu kuma yana cewa la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'azal yace sai na gaya ma babbana sai shi babbana ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ni sai na gaya masa sai ya tura a kira masa abdullahi bin ubay da mutanansa suka zo sai suka rantse da Allah da su faɗi haka ba ya halifuna billahi ma qalu shine Allah ya saukar da wannan ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islam fa saddaqahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaskata shi ya rantse da Allah to wa kadzabani ya qaryata ni fa dakhalani min zalika ham sai kunci da damuwa ta shiga cikin zuciyata saboda wannan wa qala li ammi baffa na ya ce ma arata an ila an kazzabaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa maqataka me kake nufi har ka je kayi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karyata ka yake kuma ya nuna maka kiyayya Ka fa anzalallahu idza ja'aka almunafiqun fada'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qara'aha alaihi sai ya kira su ya karanta musu sun maƙala sannan ya ce inna Allah qad saddaqaka ya zai Allah ya gaskata ka ya zai mata bil kufa sanata 68 ya rasu a kufa shekara ta 68 zaid ibn arqam kenan ah, to shine ya rawaito wannan hadisin a ah, kan girmama ahlul bait yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu ba? yayi to a ciki kun ga akwai yadda hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam take ana yana farawa da godiya ga Allah da kirarin ban girma a gare shi alhamd ba shine as-sana'u ba alhamd shine kace alhamdulillah as-sana'u kuwa shine ka ka ambaci sunayen Allah kyawawa da sifofinsa madaukaka shine as-sana ah, to wannan haka ake yin hudu ba to sannan ya wa'azi ya tunatar to a shahid anan ya ce ni mutum ne ya kusata wato manzon ubangiji na ya zo mu nan yana nufin mala'ikan mutuwa tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqun hatta idza jaa ahaduhum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarriqun manzannin mu sai su dauki ransa to ana nufi anan mala'ikun mutuwa Mm, to shi ne yake cewa zai zo sai na amsa tunda in mala'ikan mala'ikan mutuwa ya dole sai ka amsa in ya kira ka sai ka amsa mm, ba zancen gudu ba nokiya ba kuya mm. ya ce to shi ne to shahid anan wasiyar da ya ce zan bar muku ya guda biyu wato abu ne buwa ne masu nauyi da ya wasiya da su ne littafin Allah ya ambaci abin da ke cikinsa sallallahu alaihi wasallam na shari'a da gaskiya da haske da kuma kwadaitarwa akan a riko da shi a rike shi kamkam to sannan kuma a halin bait yan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam danginsa su ne zaid ibn arkam ya fassara su da cewa su ne alu aliyin wa alu abbasin wa alu aqilin wa alu ja'far shine mutanen gidan sayyidina ali ƴaƴansa kenan su da hussain da su ummu kulsum da su muhammad ibn al-hanafiya da kuma zurriyarsu da mutanen gidan aqil mm. Mm. kamar su muslim ibn aqil mm. ibn abi talib da kuma mutanen gidan abbas kamar abdullahi ibn abbas da fadl ibn abbas da kuma alu jafar mutanen gidan jafar kamar abdullahi ibn jafar da sauran 'ya'yan jafar wannan duk su ne ahlul bait sadaka ta haramta a gare su su ne wanda sadaka ta haramta a gare su to kun ga su wannan su ne ahal bait wajen sahabbai wajen yan shi'a kuma su su ƴaƴan husaini ne kawai ahal bait husain da zuriyarsa hatta hasan sun cire shi suke domin sun ce ahal bait su ne waɗannan limaman nasu goma sha biyu kuma zuriyar husaini ne to kuma koyaushe kuma a cikin a cikin limaman sha biyu din ma a cikin zuriyar Hussein din eh, sai su ware yanzu kamar lokacin da Jafar ya rasu Jafar ibn Muhammad ibn Ali ibn Hussein eh, Jafar ibn Muhammad eh, ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib to babban ɗansa shine Ismail saurakan Ismailiya sai suka ce shine liman bayansa su kuma itinai a shari'a suka saba mu suka ce a'a suka ce musa ne musar riba alkazin musa na musa al alkazin hmm. a'a musar riba ne musar kazin ne ali riba ne afon eh, ali ibn musar riba eh, ali ibn musar riba musa al alkazin suka ce shi ne suka rabu akan haka a koyaushe wani ya mutu daga cikin sai a sassa ba to kuma wannan hadisin yana maganar amana ne kan a kiyaye haƙƙinsa sallallahu alaihi wasallam a cikin ahlul bait saboda su ahlul bait Allah ya jarabce su duk inda suke masu mulki su baya kwanciya da su saboda suna ganin ba wanda ya cancanci ya mulki sai su saboda ka in sun samu mulki akwai dan ahlul bait a wajen nan ta hankalinsu ba a kwance yake ba saboda ko bai nema ba suna ganin shi ya fi cancanta ko mutane suna ganin su akan cewar kamar kwace aka yi musu su suka fi cancanta saboda haka haka aka rinka azabtar da su a ko'ina a ko'ina ciki haka aka rinka azabtar da su to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da al'umma akan cewa su amana ne nauyi ne to kun ga a shahid anan yin wasiya yayin da yake ganin cewar ajali ya kusaka wani abu sulaiman malik ibn al-huwairi daga abu sulaiman malik ibn al-huwairi ya daga cikin kananan sahabbai wanda suka zo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a amul wufud shekara ta tara bayan hijira malik ibn al-huwairi ga sa a cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba al-laythi daga al bani layth يقال له ابن الحويرث وهو ليثي سكن البصرة وله أعادي بصرة يجي زونا alkunyarsa abu sulaiman hadisinsa yana cikin sahihain kamar yadda za mu ga ɗaya daga ciki yanzu insha Allah ya sifanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah wa mata bil basra sanata 74 ya rasu a basra shekara ta 74 وقد وقع في الاستعزاء وتسعين بتقديم المثالث والأول هو الصحيح وبه جزم ابن السكن سبعين بهدوء yace ataina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababatun mutaqaribun yace mun zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali muna yan samari masu kusan kusancin shekaru wato kusan sa'annin juna aka suka zo sa'annin juna fa aqamna indahu 20 layla muka zauna a wajensa kwana 20 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي مي توسيي يا كسنتي مي جين mai tausasawa Bashi da tsanani mai tausasawa a cikin sha'aninsa abinda sun gani kenan cikin kwana ashirin din nan fazanna anna qad ishtaqna ahlana sai ya zaci cewa muna shauƙin mu koma zuwa ga iyalan mu. to nan iyalai zai iya nufin suna da aure lokacin koma wajen matansu kuma zai iya yiwa suna so su koma wajen iyayensu mutan gidansu duk zai iya daukan dubiyan eh, tunda ko mutum ba shi da aure in ya bar iyayensa da 'yan uwansa ya zo wajen bakunci in bakuncin ya yi tsawo kuma hankalinsa sai ya koma gida to ka gani kulawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula da halin mutane sai ya tsammaci kan cewa muna shauƙin tafiya wajen iyali ba mutum ka zamanto ba ruwanka da halin da mutane suke ciki ina ruwanmu da su ba su suka kawo kansu ba ai ibada suke yi <laughs> sai ka tsaya ka duba halin da mutane suke ciki kuma wannan ba rashin ikhlasi ne bal yana daga cikin abin da shugabanci ake so ya kasance sifofi da aka kamata ya kasance akan shugaba ya zama to yana kula da mabiyansa fata'alana amman tarakna min ahlina sai ya tambaye mu wa kuka akan waɗanda muka bari a baya daga cikin danginmu wato waye kuka bari to kaga za su faɗa sai ai mun da ai da iyayenmu ai akwai mahaifiya ai akwai matar aure ai akwai yara ina ba mamaki a lokacin nan mutane suke aure tun daga amr bin al-as tsakaninsa da babban ɗansa abdullahi bin Amru bin al'as shekara goma sha biyu eh, yana sha ɗaya aka ɗauki cikin shi amru kenan abdullahi kenan <laughs> eh, fa'akbar nahu sai muka bashi labari faƙala sai ya ce irji'u ila ahalikum fa'imu fihim ya ce to ku koma zuwa ga 'yan uwanku zuwa ga danginku ku zauna a cikinsu allimuhum koya musu ku sanar da su ku ba su ilimi a gani zama kwana shekara 20 sun zama malamai ya ce allimuhum kwana 20 to zama da annabi sallallahu alaihi wasallam wata ne kwana ɗaya a rana ɗaya ma sai ta yi graduation <laughs> ballantana kwana 20 eh tunda komai nasa kallonsa ba kadai ilimi ne sallallahu alaihi wasallam ce ku koya musu wa muruhum ku umarce su wato ya ba su shugabanci kenan gani da ilimi ake shugabanci wa sallu salata kaza fi hini kaza ku yi sallar kaza a lokacin kaza wato ya ga musu sallolin nan alhams wa sallu salata wa sallu salata kaza fi hini kaza ku sallaci sallah kaza a lokaci kaza fa idza hadarat sala idan lokacin sallah yayi falyu'azzin lakum ahadukum ɗayan ku ya muku kiran sallah wal ya ummakum akbarukum babba daga cikin ku wanda yafi kowa girma a cikin ku ya muku limanci to saboda su duk ɗaya ne a ilimi inda duk sun zo lokaci ɗaya sai aka sanya limancin a hannun babba wa illa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa limanci a li kitabillah wanda yafi karanta wanda yafi hadda sanin littafin Allah to kaga tunda kwana 20 suka yi kuma suna shekaru kusan daya suka zamanto daidai tunda yace fa in kanu fil qira'ati sawa' fa'alamuhum bis sunna in suka zamanto daidai fil qur'an a wajen qur'ani to wanda yafi su sanin sunna har aka zo fa akbaruhum sinnan wanda yafi su shekaru to anan saboda duk komai nasu ɗaya ne zuwan su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne zaman su ɗaya ne saboda haka zahiri hatta wajen ilimi din ma, to sai yace sai a koma ya zuwa ga mafi girman shekaru wanda ya nuna ana girmama shekaru a cikin musulunci babba eh, ana ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce kabbir kabbir an zo za a yi magana sai wani kawai ya miƙe mai gaba mai zumudi ya miƙe zai yi magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kabbir kabbir ka bari babba ya fara eh, saboda haka wannan ah, ba ba ba kama karya ba ne ba a ce komai sai babba ba yara su ringa ganin kanta wai mu ce za a yi namu ne kullum sai babba eh, eh, a cikin bin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai albarka a shahid anan yayin da za su koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan umarni ya musu wannan wasiya yayin da za a rabu saboda yayin rabuwa abinda ka rabu da mutum akai ya gaya maka an fi rike shi da muhimmanci shi yasa wasiya ake kiranta wasiya saboda kasancewar a umarni ne wanda aka keɓance lokacin yinsa da shi saboda haka ake rike shi da ƙarfi shi yasa imam shafi'i ya ce sahabbai in sun haɗu da juna in za su rabu sukan karanta ma junansu suratul asr wal asr don ya zamanto cewa wannan kamar wannan wasiyar da ke ciki sun rabu akan wannan wasicin haka imam shafi'i ya ruwaito haka za ka ga yan shafi'iya suna yan malaysia ko haka kuke mutanen ka da suka yi in dai aka yi majalisi in za a rabu sai a ce to a karanta wal asr eh. wannan hadisi muttafaqun alayhi zada al-bukhari fi riwayatin lahu bukhari ya kara a cikin wata a cikin tasa riwayar wa sallu kama ra'aytumuni usalli ku sallah kamar yadda kuka ganna ina sallah kun ga wannan hadisin shine kadai ya ruwaito shi amma kun ga yadda hadisin ya to asali na addini ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah kwana ashirin kawai ya da annabi sallallahu alaihi wasallam amma da ya ruwaito wannan hadisin kun ga ne to asali na addini ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yin sallah wanda ya nuna ci wannan shine koyarwa da aiki koyarwa da aiki abinda duk kuka ga ina yi qawluhu rahiman rafiqan fadin sa da yace rahiman rafiqan ruya difa'in wa qafin warwe da an ruwaito shi da fa da qaf wato rafiqan ar-rafiq shine mai rifq ar-rifq shine tausasawa akasin shidda akasin tsanantawa da na aisha radiyallahu anha ta hau kan taguwarta sai ta tutsu da ita sai ta rinka dukanta tana dukanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya aisha alayki birrifq yi a hankali to yi a hankali shine arrifq arrafiq kuma shine tausasawa ba tsanantawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace man waliya min amri ummati shay'an shaqqa alaihim fashquq alaihi uh, uh, uh, wanda ya jibinci wani abu na al'amarin al'umma ta ya wahalar da su ka wahalar da shi wa man waliya min amri ummati shay'an farrafiqa bihim farfuq bihi wanda kuma ya jibinci al'amarin al'umma ta ya tausasa musu ya musu sannu sannu a hankali ya bi su a hankali to Allah shi ma ka bi shi a hankali aka kowa zai so Allah ya bi ka a hankali ko kaddara ce Allah ya kaddaro maka a bi ka a hankali idan rashi ne Allah ya aiko maka Allah ya fika a hankali a rika dan ragewa a hankali amma a zubo maka shi din nan gaba daya <laughs> to eh to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance rafiq to shine ba anan rafiq kuma zai iya zamantowa biqaf raqiqan raqiq arriqa shine a wato shi ma dai shine yi a hankali raqiq ana sifanta sifa da cewa raqiq irin marar nauyi mai laushi mai taushi siririya eh, to haka yake mai taushi ne shi wato ba mai kaushin ɗabi'a ba mai sauƙin hali to haka nan annab sallallahu alaihi wasallam suka sukanta shi wa an umar ibn al-khattab na'am wannan hadisi na'am shi ne eh a wata riwayar ta zo a wata riwayar a wanda shi a wannan abdullahi ibn zaid aljarmi abu kilaba shi ya daga malik ibn al khawairi sai aka tambayi abu ilaba cewa yaya yake yin sallar yayi shi abu ilaba ya ce malik ibn al-huwair ya runa mana yadda yake yin sallar sai ya ce yaya yake yin sallar ya ce ka salati shaikhi na hada kamar yadda wannan tsohon dattijan namu yake yi abu ilaba to shine a cikin riwayar ya ce fa'ida kana fi witirin min salatihi lam ya hatta ya sauya jalisan in a wutiri ne na raka'ar wato a raka'a farko ko raka'a ta uku ba zai miƙe ba har sai ya daidaita a zaune sannan ya ke miƙe shi shine ihtijajin bukhari da ita akan sun cewa jalsatul istiraha sunna ce kuma shi ne riwayar imamu shafi abinda imamu shafi ya riko da ita kenan da imamu ahmad fi riwaya amma a riwayar mashuriya daga imamu ahmad kuma wanda yake shine abinda maliku da abu hanifa suka tafa a kai shine kan cewa wannan ita jalsatul istiraha inda da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin girma ya zo nauyin jiki ya zo masa tunda sun zo a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda haka yanda da yake miƙewa mm, yanzu kafin ya miƙe sai ya dan zauna sannan ya miƙe saboda haka sai suka ce ita jalsatul istiraha dinnan nan ba ta daga cikin ayyukan sallah ba ba ibada ba ce ba ta daga cikin ayyukan sallah na ba a yi mata kabbara ɗaya daga cikin dalilansu kenan inda tana daga cikin ayyukan sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo hadisin abi huraira yana kabbara fi kulli hafdin wa raf'in a kowane sunkuyo da dagowa to tunda ba a ce yi mata kabbara ba kuma gashi akwai dagowa eh, a cikin ta to ya nuna kan cewa ba cikin ayyukan sallah saboda haka suka ce a suka ce ba za a yi ba to waɗansu sun ɗauke shi wasaf ƙaunin waɗansu malaman a hanafiya ne da waɗansu malaman shafi'iya ɗin ma suka ce idan mutum ya buƙaci zuwa ga yayi ta saboda shi ma nauyin jiki ko rashin lafiya ko girman shekaru in ba zai iya miƙewa daga tashinsa ba daga zama daga dagowa daga sujada ta biyu ba zai iya miƙewa ba sai ya dan zauna wato ya rage hanya sannan ya yi to ya halatta ya yi to kun ga akwai bambanci shi imamu shafi ya ce in kai za ka samu lada shi ne ma'anar sunna in ba kai ba ba ka da lada amma babu wanda daga cikin malamai da ya ce dole ce ko ya ce wanda bai yi ta ba ya yi bida'a sabanin waɗansu da suke ganin in baka jalsatul istiraha kai wani dan bid'a ne har yanzu baka nuna a sunna ba haka suke gani <laughs> waɗansu haka suke gani bayan ko matsala ce tunda su sun ce waɗanda suka ruwaito sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon rayuwarsu wanda suke tare da shi irin su mas'ud irin su sayyidina ali irin abdullahi bin umar duk sun ruwaito kan cewa kana ya komo ala dore kadamai yana miƙewa akan kafafunsa kaga kominsa babu Jalsatin istiraha to kuma wannan su ne da sahabbai tare da shi sallallahu alaihi wasallam sabanin waɗanda suka zo a ƙarshen rayuwarsa to waɗansu kuma sai suka ce to ai banda malik ibn al-huwaybis akwai abu humaydin sa'idi shi ma ya ruwaito a cikin sahabbai guda goma yace shine yafi kowa kama da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a cikin yadda ya sifanta ta akwai jalsatul istiraha kuma ga su sauran sahabbai har goma daga cikin su da abu da al ansari ba wanda ya masa inkari cewa haka yake yi to suna sai suka ce ai shi ma abu ne sa'idi shi ma yana daga cikin kananan sahabbai waɗanda su ma abinda suka riska ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam suka riska saboda haka tawilin da ke cikin hadisin malik ibn al-huwairi shine a cikin wannan so da ka saɓanin ba mai tsanani ba ne, sai dai kawai waɗanda suka so su tsananta wanda ya yake ganin kan cewa sunna ne sai ya sunna to amma kuma sai ya kula kada ya yi kabbara inda ba a kabbara da ba a yi mata kabbara eh, hatta su shafi'iya da suka ce zai yi ba zai mata kabbara ba wanda kuma yake ganin ba sunna ba ce ke ɗin a haka shi ne sunna to shi wannan ya fi masa lada bisa yi jalsatul istiraha yayin da zai miƙe zuwa tsayuwa hmm. yayin da zai miƙe zuwa tsayuwa wa haga wato ɗaya daga cikin abinda zai nuna kan cewa ba ta daga cikin arkan na sallah ita duk miƙewa duk wani motsi a cikin sallah ana so tare da shi ya zamanto akwai zikiri mm-hmm. shi yasa idan yanda ake yi yanda muke yanda muke yi na malikiya ɗaya daga cikin abin da ke nuna rauninsa idan mutum ya yi raka'a ta biyu zai tafi ta uku don san nan sai an miƙe an tsaya cak sana a ce allahu akbar an rubuta wannan daga umar ibn aziz, kuma amal ahalil madina shi yasa malikiya suka ɗauki wannan kama kamar inda bisa wannan ka'idar na kan cewa ba a son wani aiki na sallah ya zamanto babu zikiri waɗanda suka saba suka ce inda kake miƙewa ne za ka kabbara to kaga su sun fi da wannan dalili so da yayin da kake miƙewa kana allahu akbar kaga taguwar taka zuwa tsayuwa yana tare da zikiri amma in kai irin nasu kace sai ka miƙe tukuna ƙyam sannan kai kabbara wannan motsin da ka yi daga zaman zuwa miƙewa ka yi shi gum ka yi shuru to a sallah ba a gum ba inda ake gum a sallah <laughs> kowane motsi kai duk abin kake a cikin sallah akwai zikiri bakin yana motsi amma kai tsit nan a cikin sallah babu shi sai dai kawai in kana in kana sallah bayan liman ne liman yana karatu a bayyane to a nan wajen Allah ne ya faɗa ce wa idza qara idza wa fastami'u lahu wa ansitu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa idza qara'a fa ansitu na sai su kabbara ba sai ga mutane sun yi sai su ba da su in ja wutan yan birni sai a bayar da su eh, kai ka ɗauka wato ka liman ya ce allahu akbar ka miƙe sai ga liman yana zaune to da ka kana tsaye kai bai na sama'i wal'ar. ba ka sani ba ka miƙe ko ka dawo Eh, to kaga wannan rashin fikihu ne rashin fikihu ne al'aula kuma yanda su malaman shafi'a suke yi in ka dago ba za ka kabbarar ba sai in bayan ka gama jasatul istiraha za ka miƙe sannan lokacin ne za ka yi kabbara na'am a to ai mamu yana bin kabbara liman ne liman kabbara yake bi eh, musamman daga sujada ba ganin ta yake ba eh, daga sujada in ya kabbara in yi liman ya kabbara suke nan sai ya miƙe to ya miƙe sai ya gan shi bai miƙe ba ka ga laifin wa kafin liman masallacin ina na bega kuma suna ba da mutane na'am wa an umar ibn al-khattab daga umar ibn al-khattab radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ah, daga Umar ibn al-Khattab qal yace ista'azantu an-nabiy sallallahu alaihi sallam fil umra na nemi izinin annab sallallahu alaihi sallam tafiya umra fa adina sai bani izini wa qal sai ce la tansana ya ukhayya fi du'aika kada ka manta da mu ya kai dan uwana a cikin addu'arka fa qala kalimatan sai ya faɗi wata kalma ma yasurruni anna li biha ad-dunya ba na so a ce ina da duniya ma gaba daya maimakon wannan kalmar da naji da fi riwayatin qal a cikin wata riwaya ce ashrikna ya uqayya fi du'aika ah, wannan hadithin rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih sahahahu al-albani ah, fi as-sahiha to wannan akwai akwai tsokaci a cikin imam Sheikh Nasiruddin Albani ya raunana wannan hadisin ne gaskiya a hadisin da ya sahaha a cikin sahiha shine astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa wanda zai zo nan gaba amma hadisi na goma sha hudu a cikin as-sahiha albani inga ba shine hadisin nan ba shi wannan hadisi sheikh nasiruddin al-albani ya ba a fashi a cikin da'if abi dawud saboda ya ce fihi asim ibn ubaidillah qala al-hafiz da'if إسناد حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قلت هذا إسناد ضعيف رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف كما في التقريب وهو عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب والحديث أخرجه التيالسي وتابعه سفيان الثوري عن عاصم به أما كما وقال الترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح كذا قال وهو من تساهله shi ita dai wannan latin sana fi du'a'ika ko shirikina fi ai duk ma'anar su daya wato yace fi latin sana ya ukhayya fi min du'a'ika ya kai dan uwana kada ka manta da mu a cikin addu'arka ɗayar wayar kuma a na ya ukhayya fi du'a'ika kai ta ka tara mu a cikin addu'arka to amma tirmidhi ya ce hadithun hasanun sahih eh, to shine Sheikh Nasir ya ce wannan yana daga cikin tasahulin at-tirmidhi tasahuli yayi amma ibn taymiya shi ma ah, ya ah, a cikin wa na biyu sallallahu alaihi wasallam ne umar lamma ta niya ya yi hujja da shi yace ce albani ce la'allahu lam yastahdir illatahu hina kataba zalika kamar dai watakila bai halarto da illar da ke cikin hadisin bayan da ya rubuta wannan sai dai gaskiya wannan ɗaya daga ciki yani hadisi kamar wannan wanda manya-manyan malamai suka ruwaito daga shi kamar shoba da sufiyanu tauri duk sun yi riwaya da gare shi saboda haka riwayarsu kamar karfafawa ne a gare shi sannan duk da yake babu shahid akan hadisi, amma za mu iya itimadi akan tasihin tirmidhi la'alla abin da ya sa imamun nawawi ya kawo shi kenan to a ciki kun ga ya nuna yadda sahabbai suke neman izinin annabi sallallahu alaihi in za su tafiya domin Allah madaukakin sarki ma ya ce wa idza kanu ma'ahu ala amri jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu in suna tare da shi a cikin zama wani al'amari da ya hada su ba za su filale su tafiya ba su ba sai sun nemi izinin sa fa idza ka li ba'd sha'nihim adall liman shi'ta minhum lahum Allah in suka nemi ka ga wani al'amarin su to kai musu izini kuma ka nema musu gafara Allah ya ce ya ba su izini kuma ya ce gafar Allah lak to kun ga wannan shine abinda bayan da za ka samu wannan sahabbai su sun samu wannan kowace suke zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum zai dan je zagawa ya ce ya rasulullah ai min izini ya rasulullah zan zaga sai ce je ka gafar Allah Allah ya gafarta maka sun samu wannan to wanda bai samu wannan ba ta za a yi kuma yanzu yana magana a kan waɗanda suka samu wannan ba yadda za a yi kuma ka samu wannan ba yadda za a yi an yi an gama <laughs> to kuma to kun ga wannan to sannan ga shi abin da ya ce masa yayin da zai tafi ya ce karka manta mu a cikin addu'a tun da tafiya zai ta umra to kun ga a cikin wannan akwai ka nemi mutum ya yi maka addu'a kuma in mutum zai tafi umra irin abin da ake so ya faɗa kenan ba a ce kai mana gaisuwa ba waɗansu suna faɗan haka kuma wato abin da ya sa sun dogara akan wata riwaya ce da alƙazi iyad ya kawo a cikin ashifa cewa umar ibn abdulaziz yakan ce ma albarid wato masu kai saƙo daga sham zuwa madina kusan su yadda suke yin bari. post office din nan ai daga daga wajen rumawa aka samu musulmi suka dauka su ma suke za a samu wato dawaki ne in garmu wanda aka hana su cin abinci dan fararru sai mutum ya dauki doki daga nan sai ya tafiyar sai ya tafiyar marhala guda shine marhala zango guda zango ɗaya zai tafiyar yini da rana yana tafiyar sannan in ya zo sai ya ba ma wani a zangon shi kuma sai ya dauka sai ya tafiya katankwacin tasa har a kai inda za a kai to masu irin eh, a guje to masu irin wannan sakon masu irin wannan sakon gwanaye ne dama abinda suke yi kenan to in za a kai sako madina aka ce sai umar ibn abdulaziz sai ya ce musu ah, su je su masa sallama da annab sallallahu alaihi wasallam to wannan hikayar al zahabi ya raunana ta yace ba ta da isnadi ba ta da isnadi haka nan alqabi ya kawo ta to kuma ta ci karo da abin da ya zo a hadisin annab sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda yace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh akwai mala'ika wanda aikinsa shine ya kai wannan gaisuwar ga annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci ni in aka ce mun kai mun gaisuwa sai ce to yanzu ni ne maka koko mala'ika eh, da isar da gaisuwarka koko mala'ika isar da gaisuwarka a gara mala'ika eh gara mala'ika sai dai ka ce maimakon ka ce wannan sai ce to a ai maka dai addu'a an je to in aka je wajen ko daga ina in ka ce assalamu alaika ya rasulallah akwai mala'ika da zai je kai ya ce wane dan wane ya rasulallah yana da gaishe ka mala'ika zai ambaci sunanka ai gara shi wanda baya sabo balantana ka je ka gaya ma wani wanda baka san ma abin nan a halin da yake ciki ba eh. Eh, ko ya manta shi kuma mala'ika ba zai manta ba <laughs> eh, na'am to na'am in kai kaje za ka yi shi in kaje kai zai ji ka man salla alayya inda qabri sami'tuhu wanda ya mun salati a daidai kabari na zan ji shi wa man salla alayya na'iyan bullightuhu wanda kuma mun salati ina nesa za a isar da shi zuwa gare ni yana nesa za a isar da shi a babu na'am eh ban gane ba ko iya sallama mutane ya ita roƙo eh, yanzu ba baka ka yi wai zai baka ka sa kai ta roƙo in ka ci sa'a ma ka ce assalamu alaikum ya rasu rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh ka ji sa'a in dai wajen kabarin ne inda ake inda ziyarar ba inda za ka kalle shi in ba kamar a ce ka zauna a rauda don ka zauna a rauda shi ma an dai ka zauna a rauda, ai ba a daidai kabarin kaje ba Tana yin sallah ne amma sallama a gare shi a wajen kabarinsa shine ka kalli kabarin kai masa sallama ka kalli kabarin kai masa sallama ta gabansa haka abdullahi bin umar yake ya zo ya tsaya a gabansa ya ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaika ya abakar ya ababakar wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaika ya abaka wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya fiti da ne ake ba da lokaci sai ka juya ka kalli kibla kai addu'a kai addu'a kai addu'a ma yanzu ina saboda yawan mutane yanzu ina sai dai kana tafiya in kai din wato tun da ita eh, ah, tun da shi aiki ne kyakkyawa wasila ce za ka yi tawassul da wannan ziyarar da kai da sallama da salatin da kai masa a nan wajen ka nemi biyan bukata to kana tafiya sai kana addu'a ba sai ka ka kalli kibla ba tunda kana tafiya ma kana addu'a eh suna yi kwarai wannan ishe yana cikin manafika ai na ibn yana cikin manafika na ibn taymiya kuma yana cikin manafik na ibn taymiya shi a cikin manafik din zama yadda yanda ya faɗi ma yadda zaka yi addu'ar yadda za ka yi salatin ka ce assalamu alaika ayyuhan biyu wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya khiyaratullah assalamu alaika ya dan farfadi dai ban haddace yadda ya yi abin nan ba sannan sannan sai ya yi wannan bayan ya yi sai ya ce ashadu annaka ya rasulallah qad ballagta risala zai ce ashadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت بالله حق جهادي حتى أتاك اليقين فجزاك الله أن, أن, أن, أن فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيا عن أمتي كما صلاتي ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina babu babu ai ga sunan masu abin nan inda ba mu lokacin da kafin nan a mun ga inda akwai fa lokacin fa a lokacin da maza da mata haka ake a ziyarar nan hmm. kana shigowa ka ji ka guda suna hmm, zuwa wajen buɗa eh saboda murna eh da kuma rashin ladabi ma dai eh in za su shiga da ba in suka shigo to Allah a da a lokacin haka zaka ji suna buɗa musamman eh, musamman matan Misra da matan Morocco da matan Algeria da Libya eh al'adarsu ne wanda eh sai sun yi haka ne haka da ake yi a cacca kuɗi hmm. da masu shafa da tabarruki da sauransu da masu ɗaure-ɗaure wani ya ƙoƙari ya ɗaura an ba shi wani tsumma an masa ya cewa in ya zo ya ɗaura wannan tsumman a jikin abin nan <laughs> da duk da wannan amma yanzu ina na'am saboda ba a bari da shiga sai da wannan gurin da mutum ya ya zai ta a ce ya sallama ga ma'aiki da tsoron sahabbai wannan gurin ma mutum zai isa dan ma rauda ne a gurin da ake wucewa a ba rauda ba ne ai kaga rauda ma sun sa mata iyaka sun mata iyaka sun mata sun mata partition mm. eh kala din kafet din ma daban ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tsakanin gidana tsakanin daki na da mimbari na mm. na'am وعن سالم بن عبد الله بن عمر دقى سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر شو عبد الله بن عمر كان يقول للرجل يا كسن شينا شيما متون إذا أراد سفرا أم متون زي ينا نفن ينتفيا سيشي ابن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا سيشي مسؤوك سر دني mai maka bankwana kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana yi mana bankwana فيقول سيتي أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك سيتي إنا بام ألا أجير الدينك da amanarka da ƙarshen ayyukanka to haka annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yake ودائي هكا يكي yake yin wada'i saboda kan aka zo za an aka zo za ka tafiya ba ka ce to Allah ya damu da alheri Allah ya kiyaye hanya eh yana da kyau ka faɗi wannan amma ka faɗi na annabi sallallahu alaihi wasallam Eh, gabaɗi na annabi sallallahu alaihi wasallam astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika haka zaka faɗa rawahu tirmidhi tirmidhi yarwayo shi qala hadithun hasanun sahih hadithun hasanun sahih sahahahu al-albani fi sahiha shi wanda albani ya inganta shi a cikin sahiha وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي ده عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش مزعل صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إذن ينا سو يأي بنكوانا درندنر ما يقعد ذات بتجهالي قال سيجي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتي عملكم ina ba ma Allah ajiyar addininku da amanarku da ayyukanku na ƙarshe addini eh, da amana wato amanar mutum shine abinda mutum ya ɗauka na wato amanar na nauye-nauye da Allah ya ɗora masa to kaga sai da taimakon Allah Allah ya ba wato yana masa roƙon masa Allah Allah ya karba ajiyar wannan da kuma ayyuka na ƙarshe saboda mutum baka san ya rabu da kai baka san a me zai kare ba to da ka ba da ajiyar kyakkyawan sa ga Allah wannan hadithun hadithun sahih kun ga an nawawi ya inganta shi rawahu abu daud wa ghayruhu bi isnadin sahih abu daud da wani ya rawaito shi da isnadi ingantacce wa sahahu al-albani fi sahiha Nasir ya inganta shi a cikin sahiha حديثي hadisi na 716 wan anas radiyallahu anhu to abdullahi bin yazid al-khatmi ko عبد الله بن يزيد ابن زيد <clears throat> ابن حسين آه الأنصاري الأوسي قال دار قطني له ولأبيه صحبة وشهد بيعة الرضوان وهو صغير يا هلا بيعة الرضوان ينا تنكر من يارو وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق مطرب عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أكثر الناس آه، آه، آه، وأن رواء عبد الله بن أحمد في زيادات كتاب الزهد من طريق موسى بن عبد الله بن يزيد الخاطمي تنفع قال كان عبد الله بن يزيد يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أكثر الناس صلاة أكثر تلك وند دكا متاني يوم صلى وكان لا يصوم إلا يوم عاشوراء بايا أزم النافلة ترانا عاشوراء كوي وكان يكنى أبا موسى الكنية أبو موسى gani shi ne malik yake faɗa wani an masa fatahi a sallah ba ya masa fatahi a azumi ba wani an masa a azumi ba ya masa fatahi a sallah ba wani an masa fatahi a jihadi amma ba ya masa fatahi a kyauta ba <laughs> haka ne wani mutum ne wani daga cikin zuhadi ne ya rubuta ma malik ita ka na bata lokacin ka kullum kai kenan ilimi da majalisi da riwaya ka zo ka zauna a masallaci ke ta ibada sai malik ya rubuta masa amsa ya ce Allah ya raba arziki ya raba ayyuka kamar yadda ya raba arziki wani an masa fatahi a sallah ba ya masa fatahi a azumi ba wani an masa fatahi a jihadi ba ya masa fatahi a kyauta ba ya ce to ni kuma Allah ya mun fatahi a cikin ilimi kuma na yadda da rabon da Allah ya mun da ni da kai duk akan alkhairi muke <laughs> eh kace da ni da kai duk muna kan alkhairi wa salam hada wa salam dan kai ce ibn eh, ibn abdul bar ya kawo wannan kisar a cikin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi tun ina dan saurayi kafin tafiya ta madina na karanta wannan <laughs> na'am to shi wa an anas daga anas afwan shi abdullah waliya imarat makka ya yi sarautar makka ga abdullahi bin zubair dan lokaci dan kankani ya kasance tare da sayyidina ali a cikin yakokinsa da ya yi yana tare da sayyidina ali a lokacin da yake amiru makka a sha'abi amiru sha'abi amiru ibn sha'abi a sha'abi babban malamin kufa din nan shine sakatarensa ah. qala al-asram qultu li ahmad nace ma ahmad li abdullah bin yazid suhbatun sahiha yace abdullah bin yazid yana da ingantacciyar suhba yace amma sahiha fala ingantacciya a ذاك شيء يرويه أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي بردة عن عبد الله بن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي مزا شي yana nufin suhuda tare da sama'i na hadisi ba wai na nufin ba ingantacce ba wai ba sahabi ba ne eh, eh, eh, shi ya sa abu dawo da ce da aka ce abdullahi bin yazid lahu suhba yana da suhba ya na lahu ru'ya yana da ru'ya kawai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan babu hadisi da zai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mata fi zaman abdullahi bin zubair ya mutu a zamanin abdullahi bin zubair قال أبو حاتم يتي روا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا على أحده ياروني أزامنا النبي صلى الله عليه وسلم فإن صحت روايته فذاك إن رواية فتا إن كنت توهكني وعن أنس دقى أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ونمتي يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتي يا رسول الله إني أريد سفرا ina son ne tafiya fa zawwijni ba ni guzuri faƙal sai ce zawwadaka Allahu taqwa Allah ya baka ya maka guzurin tsoron Allah taqwa qala zidni yace ƙara mun wa gafara zambaka kuma ya gafarta maka zanubanka qala zidni yace da damun qal wa yassara laka alkhayra haythu ma taw haythu maka alheri duk inda ka kasance rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan sahahu a albani fi sahih al-jami' to